يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun alkur'ani mai girma idan ba a manta ba har yanzu muna cikin suratu maryam Allah ran mako za ka tuna inda muka kwana ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا wato Allah sai ba mu wato yadda hali da ɗabi'a na kafiri yake Allah ya ce wa ya insan mutum yana cewa malamai suka ce mutumin kafiri ba mai imani ba me yake cewa a izama mitu yanzu idan na mutu la saufa ukhraju hayya za a sake fidda ni daga cikin kabari ina raye wato mamaki yake ya za a ce idan ya mutu kuma a sake tare shi wato yana ganin kamar idan ya mutu ya riddige ya zama ƙasa to ya za a kuma a ce a sake kuma tare shi a matsayin shi na mutum shine Allah madaukin sarki ce a wala yazkurul insanu to yanzu shi mutum ba zai tsaya yi tunani ba ya duba ya ga cewa anna khalaqanahu lalle mu mun halice shi min qablu tun gabanin a same shi wala ne ku shi'a tun bai zama komi ba da babu kai sai aka samar da kai yanzu kuma ka mutu ka a tayar da kai da a samar da kai babu kai da bayan an same ka a sake tara ka wanne shi wahala kun ga a samar da kai babu kai ya shi wahala ko ba haka ba sabon tuwo bai ba da mamaki ba sai dumame kun ga akwai wuta a ciki yanzu mace ce ta tuka sabon tuwo sai ta ce tuwo na in yi sanyi zan iya dumama shi ya sake yin zafi sai ka ce kawai ba zai dumamu ba ya za a ce bayan ya yi sanyi kuma ya dumamu da yin sabon tuwon da sai da dumama da sai wanne ne fi mamaki a cikin za mamaki shi sa Allah madaukin sarki a cikin suratul ra'd ala ramma yace wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza mitna wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a idza kunna turaban وإن تعجب فعجب قولهم أها أإذا كنا ترابا وعظا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك وأولئك أصحاب وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال في أعناقهم والسلاسل آتكم أولئك أصحاب النار أولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون shi dan adam da yake mamakin a ce ya mutu a tare shi sai Allah ya ce wato fa in ajab fa ajabun qauluhum a iza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid idan ma har zaka yi mamaki yo ai abun mamaki shine wannan maganar tasu cewa yanzu idan muka mutu muka zama turbaya kuma za a sake rayar da mu to wannan magana tasu ita ce abun mamaki sai Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi rabbihim masu wannan ɗabi'a masu faɗin wannan magana su ne waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu Allah ya ce wa a al'agalalu fi a anaqihim waɗannan su ne waɗanda Allah zai sa maruruwa da sasari a wuyansu a ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa ula'ika ashabun nari waɗannan kuma su ne abokan wuta abinda ake cewa aboki shine wanda in ana neman ka aje wajen shi ko ba shi ake cewa aboki ba to su haka suke da jahannama in kana son sanin inda suke je ka jahannama in kuma jahannama kake tambaya ina take to tambayi ta inda aka bi da su biyu da zaka samu jahannama a wuri shine wa ulaika ashabun nari hum kuma su fiha a cikin wannan wuta khaliduna masu dawwama ne a ciki Allah ka raba mu dawwama a wutar jahannama to Allah ran ma cikin suratu yasin in ka kusa ka je bakin boda ويقول واتو أول أول أولم يرى الإنسان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين بيتوتا بعلى رمضان وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وتأنسى الله يتأباشي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أهل. وهو بكل خلق عليم توبنا جكش في سورة الإسرائيل وقالوا أئذا كنا رفأ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا أو خلقا مما يكبر في صدوركم نعم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة نعم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا wato wayannan ayoyin duka suna faɗa mana wato halin ɗan adam Allah ya ce a walam insanu yanzu shi mutum bai gani bane anna khalaqanahu lalle mu mun halice shi min fatin daga digon mani fa idza huwa khasimun mubin sai kuma gashi ya zama wato mai jayayya mai husuma a bayyane yana ganin Allah ma bai isa ba da Allah zai ja wato ɗabi'a ta dan adam kenan wa daraba lana masalan har yana buga mana misali yana ɗauko ƙashi ƙonanne yana murje ƙashi rududdigagge kashi wanda ya riga ya rube yana ainihin murza garin kashin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa alhali ya manta shi yadda aka halitte shi da tun can karan farko Kale yana cewa man yuhyil izama wane ne zai rayar da kashi wa hiya ramin bayan ya rududdige Allah ya ce kul ka faɗa musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wannan wanda ya kirkiro halittar ta a karon farko to shine yake da ikon ya sake rayar da ita a wannan aya ta cikin suratul isra'i Allah ya ce wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida kafirai suna cewa yanzu bayan mun zama kasusuwa rududdugagu kuma za a sake ta da mu mu sake koma wata sabuwar halitta sai Allah ya ce kul ka faɗa musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunu hijaratan aw hadida ku zama duwar waƙi ko ku zama karafuna ba su ne masu tauri ba idan ba ku so a tayar da ku ku zama wannan ko kun zama wannan din ma Allah zai tada ku aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum in ma kun rena taurin dutse ko rena kwarin karfe to in akwai wata halitta da kuke ga tafi su karfi Allah ya ce ku zama ita ku ga Allah zai iya tada ku ko ba zai iya tada ku ba to shi yasa a cikin wannan aya da muka karanta a cikin suratul maryam Allah madaukin sarki yace wa ya insanu a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya wato dan adam kafiri yana cewa yanzu idan na mutu za a sake kuma fidda ni rayayye Allah yace awala la yazkurul insan yanzu shi dan adam baya tunani ne baya gani anna khalaqanahu lalle mu mun halice shi min qablu wato tun gabanin yanzu yana yin wannan maganar walam yaku shay'a tun lokacin da bai zama komai ba in ji Allah madaukin sarki mu muka halice shi hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin magana da Allah madaukin sarki ya faɗa kenan hadisin hadisi ne kudusi abinda ake cewa hadisi kudusi shine hadisin da maganar da ke cikin maganar Allah ce sai dai ma'anar ce daga wajen Allah amma lafazin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki yake cewa dan adam yana ƙaryata ni sannan kuma dan adam yana cutar da ni in ji Allah madaukakin sarki yace ƙaryata ni da dan adam yake yi yace shine na ce zan ta da shi shi kuma ya ce bai yadda za a ta da shi ba ya ƙaryata Allah ko bai ƙaryata Allah ba Allah yace cutar da ni da dan adam yake yi shine ya ce mun ina da ɗa alhali ni kuma anal ahadu samadu ladi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ya ce alhali kuma ni ni ne daya daya makaɗaici wanda kowa in yana da bukata can zai nufa ban haifa ba ba haife ni ba kuma ban da tamka in ji Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki ya ce mai a gaba alaramma فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا الله يتي فوربك إلى رنسوا دا أبنجزنك كنا الله يرنسي دوا الله مدوكين سركي يرنسي دا كنشي wato duk sanda aka zo magana tashin alkiyama aka samu wasu sun karyata to yawanci za ka ga Allah in ya zo musu raddi ya kan rantse da kanshi malamai sun ce alkur'ani mai girma Allah ya rantsuwa da abubuwa da yawa kuma dama lillahi ta'ala an yi kusima bi sha Allah yana da yanci ya rantse da duk abin da ya ga damar rantsewa da shi saboda shi bai da na gaba da shi sai dai halittunsa kaga sai dai ya rantse da kansa ko ya rantse da halittunsa ko ba haka ba amma kuma kai bawa ba a yadda ka rantse da kowa ba sai Allah man kana halifan halif billahi aw liyasmut a hadisin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yace man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka rantsuwa da wani Allah karamin kafirci ne ko kuma karamar shirka kamar yadda malamai suka fassara hadisin idan za ka rantse kai sai dai ka rantse da wa da Allah ba dama ka rantse da kabarin kakanka ba dama ka rantse da kwaran kwatsi ga jimare ba dama ka rantse da aradu ba dama ka rantse da kushewar tsohonka ba dama ka rantse da rawanin mai alfarma ka rantse da yadi ba ba rantse ba inda za ka rantse sai dai ka rantse da wa in za ka rantse sai dai ka rantse da Allah madaukakin sarki da Allah kawai ake rantsewa to amma shi Allah yakan rantse da abubuwa da yawa malamai suka ce in kana karanta Qur'ani za ga Allah ya rantsi da abubuwa da yawa wani gurin ka ga Allah ya rantsi da dare ya ce wallahi wallaini laini idan ya bushe. Wani wurin ya rantse da yini ya ce wannan Hari. Wannan Hari idan ta jalla. Wani ya rantse da ainihin rana ya ce wa Shamsi. Wa Shamsi wa buhaha. Wani ya rantse da wata ya ce wal kamari. Wal kamari idan ta lahaa. ya rantse da yini ya ce wannan Hari. Wanni. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس ونفس وما سواها والفجر والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر ko irin da dare wallaili idha yas ko irin tsaye da wa dariki wasama'i wa tariq wasama'i والطائرات البروج ko ya rantse da ainihin taurari ya fala uqsimu bil khunnas fala uqsimu bil khunnas jawaril kunnas ko ya rantse da dare yace ce wallaili wallaili idza as'as ko ya rantse da asuba ya ce wasubhu wasubhi idza tanaffas duk abubuwa ne da Allah ya yi mai ya rantse da su ko ba haka ba amma in ka kalle su gaba ɗayan su halittu ne dawa halittu ne da Allah madaukin su in Allah ya ga dama sai rantsa da biro ma ya ce nun wal qalami nun يسطرون والقلم وما يسطرون ne gida ma rantse da mala'iku da suka ja sahu ya ce wasafati wasafati saffa ko rantse da iska ya ce wazariyati wazariyati zarwa ci gaba ci gaba ci gaba falhamilati wiqra ci gaba ci gaba ci gaba amra dutse ya wa والطور وكتاب مسطور في رق في رق في رق منشور ya rantse da baitul ma'mur wal baitul ma'mur ko ya rantse da sama yace wasaqafi wasaqafil marfu wanda yasa Allah ya rantse da alarama wal bahril masjur what is the reason behind it inna adab rabbika lawaqi duka da kalan da Allah ya ci ga wannan ko ba haka ba to amma malamai sai suka ce sun gano wani abu a cikin rantsar da Allah yake a Qur'ani mai girma <laughs> duk sanda Allah ya yi magana masu karyata kiyama ko ba su yarda da tashin alkiyama ba to da wuya ka ji Allah ya rantse da halittunsa a irin wayannan wuraren zaka ga Allah da kanshi yake rantsewa kun ga idan kuka lura a nan gurin da suka karyata ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce me sai ya ce fa ko ina rantsuwa da ubangijin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan Allah da wa rantsi a cikin wannan ayar Allah ya rantsi da kanshi ko to banna Allah ramaje ka cikin suratul yunusa akwai wanda ba su yarda da kiyama ba suke tambayar annabi wa yastanbi'unaka haqqun hu Wa haqqun hu? To da Allah يتي قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين الله يتي ويستنبئونك سنة نمان قارن بياني أو جنك سنة سوى حق هو wai maganan tashi da za a yi na kiyaman nan kan wai da gaske ne mai imani zai wannan tambayar sai Allah ya kulga musu amma da Allah ko ba da Allah ba to yanzu Allah zai rantse domin tabbatar da magana sai ya ce ka ce wa rabbi ina rantsewa da ubangiji na to da ba ka rantse anan to bannan je ka cikin tagabun za'ama allazina kafaru allan yub'asu za'ama allazina kafaru allan yub'asu قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير إذا الله يشي زعم الذين كفروا كافرين سورة يشيوا الله يبعثوا بذا أتاد سوبا sun karyata kiyama kuma su karyata kiyama ba to yanzu Allah yana so ya tabbatar musu da cewa za a tada su Allah ya yi rantsuwa da mai Allah madaukin sarki ya rantse za'amal lazina kafaru allan yubasu qul bala wa rabbi latubu asunna kace musu eh babu shakka tabbas ina rantsuwa da ubangiji na latubu asunna lalle za a tada ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan lalle za a baku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa kun ga nan gurin ma Allah ya rantse da wa Allah ya rantse da kanshi saboda matsalar ta tabbatar da tashin alkiyama ne to je ka nuri ala rama fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu a lokacin da suka karyata cewa ba su da za a yi tashin alkiyama ba a yi interrogating nasu a musu tambayoyi a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce fawarabbika ina rantsewa da ubangijinka nas'alannahum ajma'ina lalle za mu tambaye su gaba daya amma kanu ya amaluna daga abin da suka kasance suna aikatawa anan nan ma Allah ya rantse da wa Allah ya rantse da kansa malamai suka ce duk inda aka karyata tashin alkiyama a qur'ani mai girma idan Allah zai rantsuwa domin tabbatar da tashin alkiyama to Allah ba da halittun halittunsa yake rantsewa ba saboda maganar babba ce da wa Allah madaukin sarki yake rantsewa Allah yana rantsewa ne da kanshi shi yasa ga cikin wannan ayar Allah ya ce fa rabbika na rantse da ubangijinka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce lanahshurannahum wallahi waɗannan da suke ta tashin alkiyaman nan sai na tattaro su gaba ɗaya in ji Allah shine lanahshurannahum Allah ya ce in mun tashi tattarowa ba su kaɗai za mu tattaro ba washe yatsina da shaidanun da suka batar da su duk shaidanin da ya batar da kai shaidanin na mutum ne ko na aljani tare da shi za a tattaro ka domin akwai shaidan na mutum akwai shaidan na me na aljani duk wanda ya raba ka da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zama shaidan duk ɗaya ne mutum ne ko aljani ne to wannan sunan shi shaidan saboda ya raba ka da hanya madaidaiciya ya raba ka da hanyar babban jagora farin jaka da babban tica annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bayan mun tattaro su tare da su gaba daya Allah ya ce sun malanuhudirannahum haula jahannama jisiya Allah ya ce sannan zamu halarto da su gaba a gefen wutar jahannama za ka gan su a durkushe a wannan lokaci wato idan kiyama ta tsaya wato tun kamin a ɗebe kafirai a kai su wuta Allah zai sa mala'iku su je su dan jawo wutar jahannama a dan fiddo da ita domin a ganta kamar yadda in za a yanka bijimi ranar jajibiri karamar sallah a ƙauye babban bijimi akun za ka ɗan kewaya da shi cikin gari domin jama'a su gan shi za a yi watanda to yadda ake zagayawa da irin wannan bijimi to haka Allah zai ce a kamo jahannama a dan jawo ta a dan zagayo da ita Allah ka gafarta mana a hadisin da imamu muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi jahannama yawmal qiyamati ma'aha na alfa zimam ma'a kulli zimam na alfa na yajrunaha za a ja wutar jahannama ranar tashin alkiyama kewaye da ita in ji annabi sarka dubu saba'in take daure da ita kowace sarka guda daya mala'ika dubu saba'in ke rike da sarkar mala'iku dubu saba'in sau dubu saba'in ne suke jawo ta jahannama amma duk da haka suna ja in ja da ita ta fisge su su fisge ta idan fa aka turo mala'ika ɗaya aka ce kefe najeriya da jihohinta guda talatin da shida da birnin tarayya abuja da central mosque da bila da national mosque da duka sai mata offside down mala'ika kwara ɗaya zai yi wannan amma mala'ika dubu saba'in sau dubu saba'in amma duk da haka idan ta ga kafirai idan ta yi jijjiga ta yi fisga sai ta ja mala’iku nan gaba ɗayansu shine ma'anar wata kulla ummatin jafiya watara kulla ummatin jafiya Allah maɗaukin sarki ce za ga kowace al'umma a gugurfane a wannan lokaci to a lokacin ne kafirai za a gugurfanar da su a ina a gefen wutar jahannama wa'annan kafirai da ba su yarda cewa za a ta da su ba a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana ya ku uwa musulmai tashin alkiyama gaskiya ne Allah ka ba mu ikon yin aiki domin tsira a wannan rana sai Allah ya ce mai alarama ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا yanzu ga wutar jihar an riga an jawo ta ga kafirai a gugurfana a gefenta sai Allah ya ce sun malanan anna wato sannan za mu finciko za mu fisgo min kulli shi'atin daga kowace ƙungiya daga kowace me daga kowace kungiya menene za mu finciko me za mu fisgo ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wane ne a cikinsu wanda yafi tsaurin kai wajen Allah mai rahama wanda ya fi wa Allah tsaurin kai malamai sun yi sabani akan ma'anar wannan aya wasu malamai suka ce kowace al'umma za a dubi wane ne babban fitsararre a cikin al'ummar wanda yafi fi saba wa Allah ya fi garewa. to a daidai wannan lokacin da duk ana gugurfani a gefen jihar naman nan to su Allah zai fara sa mala'iku su fisgo su su rinka jefa su a wuta wato wuta ta dan fara tabawa kamin a kawo sauran a zuba mata wato su da su za a fara wato suna cikin wa'anda za a hura wutar jahannama da su wasu malamai suka ce wato ba daga kowace al'umma ba ce don an ce kowace al'umma kenan a cikin al'ummar annabi Musa za a zaro waɗanda suka fi girman kai da taurin kai a al'ummar annabi Nuhu a ɗebo wasu malamai suka ce a wato daga kowace ƙungiya ta masu sabon Allah mazinata to sai a dubi cewa cikin mazinatan su waye professional mazinata sai Allah ya ce mala'iku ku fara cicciko su kuna jefawa wuta ku ga yadda mutane suka mai da zina yanzu kamar ma ba laifi bace ko ba abin da yake faruwa ba kenan yanzu a ce ga matashi yana samun kuɗi baya jina sai wanda Allah ya zaba ba mu ce babu ba amma ba su da yawa a ce dai ga kuɗi masu kauri a hannunsa ba wanda Allah ya sa masa takunkumin tattalin arziki ba a ga kuɗi suna shigo masa amma baya zina sai wanda Allah ya zaba yanzu zina ta zama ruwan dare ko ina yanzu idan Allah ya baka ya mace to aiki jajawur ya zama akan ka na in ba haka ba sai ga kana shuka makwarwa tana tonewa aiki ne jajawur sosai to za inda suka ina wuta alramomin da suka ƙi Allah suka koma suna tsubu suna rubuta wa mutane ya kuruji min bayanin sulbi wa tara'id manya-manyan sai a ɗebo sai a danna a wuta limaman da suka murkusa gaskiya sai a kalato manya-manyan kansiloli waɗanda suka yi cuta manya-manyan a cikinsu wanda ya fi su da yawa sai a danna ciyamomi wanda suka ƙi Allah a cikinsu suka ƙi su bi Allah ba ruwansu da wa'azi balle sai motar wa'azi ko janareton wa'azi sai a tsatsamo sai a danna ɗan majalisu da suka ƙi Allah sai a zazzabo sai a danna sanatocin da suka ce ba ruwansu da Allah suka zama 'yan babakire a rubda ciki alhandamization sai a to haka za a rinka bi kungiya kungiya kungiya har gwamnoni shugabannin kasa ba bangaren da za a bari ko su bangare na al'umma waɗanda suka ke Allah a cikin manyan kangararo Allah ya ce su za a fara zazzabuwa tukunna a fara kawo su wuta Allah ka gafarta mana ashe kun ga babban magana ce ya ku bayin Allah sun malanan ja'anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani itiyah Allah ka raba mu da zama jagorori a cikin ɓata. sai Allah sarki ce ni thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha asliya Allah yace thumma sannan la nahnu a'lamu lalle mu ne mafi sani bil ladina hum aula biha asliya da wadanda su suka fi dacewa su fara gonuwa da wannan wutar wanda su ya kamata a fara babbakawa Allah yace mu muka san su kuma za mu zazzabo su sai mun fara babbaka su kamin mu babbaka sauran inji Allah Allah ka raba mu da shiga wutar jahannama ya ku yan uwa musulmi wutar jahannama bala'i ce ku ta addu'a kuna neman tsari da wutar jahannama ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan bawa yace ya Allah ka shigar da ni aljanna rabbi adkhilni aljanna rabbi adkhilni aljanna rabbi adkhilni aljanna hadisi ne ingantacce ya faɗa sau uku to aljanna sai ta yi magana a wannan lokaci annabi ya ce qalatil janna rabbi adkhilhu aljanna aljanna za ta yi magana ta ce ya Allah ka sa shi cikin aljanna haka idan ka nemi tsari daga wuta ka ce rabbi ajirni minan na rabbi ajirni minan na rabbi ajirni minan na ka faɗa sau uku to wuta za ta yi magana a wannan lokaci ta ce ya Allah wannan bawa naka ka tsiratar da shi daga shiga wuta shi ya sa ya zama yana daga cikin azkar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda ya karantar a rinka yi da safe a rinka yin su da yamma cikin azkar din wato ana so ka rinka yin addu'an neman aljanna da neman tsari daga wuta ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal wa a'udhu bika minan nar wa ma yuqarribuni ilaiha min qawlin wa amal ya Allah ina roƙonka aljanna ina roƙonka ka bani damar yin aikin da zai kusantar da ni zuwa ga aljanna ya Allah ina neman tsari a wajenka daga wuta sannan ina roƙonka bani ikon yin abin da zai tsedatar da ni daga wuta na aiki ko magana ana so wannan addu'a ka karanta ta sau uku da safe ka karanta ta sau uku da yamma a kowace rana addu'a ce ta neman tsari daga wuta Allah ka kare mu daga wuta sai Allah madaukin sarki ce mai alarma wa in منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الله يسي وإن منكم باب وانا أتشكنك كو الأمة الدنيا إلا واردها فاتيك ياسك تكون متر إن شاء الله وإن منكم إلا واردها كنا كان على ربك حتما مقضيا Allah ya ce wannan ya kasance a wajen Ubangijinka hukunci ne wanda ya riga ya zartar da shi ba za a canja ba kowa a cikin gusu ya yi ne sai ya shige ta domin shi ne ma'anar kalmar wuru wato illa wariduha wato an ce waradaha ai da khalaha ya za ka gane wannan qur'ani a can cikin suratul anbiya yace kuma ma ta'buduna min dunillahi لكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الله يتشئ إنكم لليكو كافرين وما تعبدون من دون الله ده أبن لكوكي بوتاكو ما باين الله Allah yake ce hasabu jahannama gaba ɗayan ku makamashi ne na jahannama duk wanda aka bauta masa kuma ya yadda da bautar to da shi da wanda ya bauta masa sai sun zama makamashin wutar jahannama ranar tashi alkiyama kiristoci sun bauta wa annabi isa amma ya yarda da bautar yahudawa sun bauta wa uzairu ya yarda da bautar mushrikan larabawa sun bauta wa mala'iku mala'ikun sun yarda da bautar to tunda ba su yarda da bautar ba ba su zama masu laifi ba amma wanda <clears throat> aka bauta masa yana kallo ana bauta mashi kuma ya amince to da shi da wanda ya bauta mashi sai sun zama makamashin wutar jahannama in ji Allah Allah ya ce antum laha wariduna kun ga kalmar wariduna din shine daga na aka samu wariduha lalle da ku da abun bauta sai kun shiga wuta in ji Allah kenan me ma'anar kalmar kenan kalmar suna bada ma'anar shiga ne kamar da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara ta bayan nan alrama je ka wato a cikin suratu hudu Allah yana ba mu labarin fir'auna in kiyama ta yi yadda za a yi yace ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum nar wa bi'sal wirdul mawrud har ta tsaya shi fir'auna ya kadumu qaumahu duta gaba da shi ba zai fara shiga ba in ya zo sai ya fakin gefe ce to kai fada idan ya fada sai ce to next on the line kai kuma wato sun fada kamin ya fada kenan amma fa aure da humun nar sai shigar da su ina sai shigar da su da kun ga kalmar wurud ta bada ma'anar min ta bada ma'anar wato shiga to da wannan ne abla da abba zai ce ma'anan wa in minkum illa wariduha kowa a cikin ku sai ya shiga wuta inji Allah Allah ya riga zartar da wannan hukunci to amma idan aka shiga wutar ba kowa ne zai zauna a cikin ta ba akwai wanda Allah zai tsallakar da su anan su na kau. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله يتنن ننجي الذين اتقوا sai mu tseratar da ما ستقوا masu takawa sai mu الظالمين da باء wa wato an zo wato kalmar zulmu idan an idlaki shi tana bada ma'anar kafirai ko mushrikai sai mu ba su fiha a cikin wannan wuta jufiya suna gugurfane a cikin wannan wuta kenan akwai wanda Allah zai mai akwai wanda Allah madaukin sarki zai tsallakar da su wannan ne dalilin da ya sa Hassan Basri wato yake cewa ita wuta kana da tabbas sai ka shiga amma baka da tabbas za ka fita haka ne ko baka bane domin wajen shiga ne aka ce wa in minkum illa wariduha kowa sai ya shiga amma wajen fita wa in minkum illa karaja aka ce wa in minkum illa naja sai aka ce summa nunajjil ladzina taqaw masu takawa su ne kaɗai da Allah ya alƙawarin zai tsallaka to ya shiga wannan wutar yake malamai suka ce shine tsallaka siradi saboda siradi a ina siradi yake siradi yana saman wutar jahannama ne yadda kaga igiyar falwaya a sama to haka aka ɗaura siradi kamar igiyar shanya wato akan wutar jahannama yana lilo ba, an ɗora shi akai bane yana lilo ne a cikin sararin samaniya ga kuma wuta a ƙasa kuma ba wata hanyar da za a bi a je aljanna sai wannan hanyar banda ita babu duk wanda ka gani aljanna ta nan ya biyo ba wata hanya ita ke nan hanya kwara dai tallinta iya inda ake bi ke kana son aljanna shirebi ta kan wannan gada mun ce kamar igiyar shanya ba muna nufin ta kai igiyar shanya kauri ba ne kaurin siraɗi bai kai kaurin gashi ba yana da kaifi kaifinsa ya fi takobi kuma lilo yake yi kuma akwai mala'iku da wasu makata makata haka domin sargafo mutane suna jihuwa wuta kasan kuma dama jahannama ne da ka subuce ka fado shikenan dama kasan wutar jahannama ce Allah ya ce kowa sai ya yi me kowa sai ya biyo ta kan wannan hanya ta nan za a bi a wuce sai dai kawai wanda Allah ya tsallakar in ba wanda Allah ya tsallakar ba ba mai iya bi ta kan siradi ya wuce shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'ummarsa kowa zai wuce gwargwadon karfin imaninsa da biyayyarsa ga Allah akwai wanda wannan sirada in zo wucewa yadda ka san walƙiya ta yi walau haka ya tsallaka ke ka san dai walƙiya kamar kyaftawar ido ta walla to har ya tsallaka saboda salihi ne bawan Allah na ƙwarai ya bi Allah a nan duniya ko ba mai tsallakar da kai ba wanda zai ce kawo hannunka ya rike ƙarya ne babu shi ko abin da zai baka mamaki sai ka ɗebo duk can ka duk abin da kai a duniya sai an kunshi an ɗora ma a ce to bismillah sittin sanan ka biyu kuma a kai akwai checking points road block road block akai na mala'iku ko wani mala'ika akwai abin da aka ce bincika akwai masu bincika la ilaha illallah ka su ga ta yi ko kuma ka haɗa mata da wani abu daban daga ce ba abin bauta da gaskiya sai Allah bisa cancanta sai Allah da gasken Allah kaɗai ka bautawa ko kuma kayi muna bara muna karuwa su za su bincika Allah ilaha illallah ka ta tsaya da sharuɗanta a ce to kayi sa a wuce in ba sai ba dama ba za ka bata musu lokaci ba su pushin ɗin ka dama jahannama ce sai a ce na gaba kan layi ya ƙarasu da ake yi kin da ka wuce sai ka samu masu bincika sallah kuma a ce ya sauki a duba sallah a ga sallar ta yi ko ba ta yi ba a ga kayi sallah irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ce to bismillah wuce na gaba ya matso aka bincika ba ta yi ba Allah ka raba mu da wannan bala'i Allah ka gafarta mana to ta nan ake wucewa akwai wanda zai wuce kamar an harba kibiya akwai wanda zai wuce kamar yadda tsuntsu ke gudu a sararin samaniya akwai wanda zai wuce kamar doki dokin mai wato ingarman doki mai gudu akwai wanda da tafiya akwai wanda da rarrafe akwai wanda da jan ciki akan wannan takobin yake jan ciki shi ne annabi ya ce fa makdushin najin wa mukardasin fi jahannam akwai wanda ya jajje mai ko ina jikinsa an yayyage an kakkarce shi an kankare shi ko ta ina a raunana shi amma dai najin ya dai samu ya tsallaka amma a daddaushe to amma da kyar na tsira bari ya tsallaka ba ya ce ya gode wa Allah ko a daddaushen da ya tsallaka ya kai gaci in ya samu ya kai gaci ya kalli wuta ya girgiza kai ya ce alhamdulillah allazi najjani minki ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya tsallakar dari daga gare ki annabi ya ce to akwai wanda kuma za su rinka dungurawa a cikin wannan wutar to wannan bi da za a yi ta saman sirade shine abin da Allah madaukin sarki yake nufi da cewa wa in minkum illa wariduha babu wani a cikin ku face sai ya shiga wuta shine sai ya bi ta saman siradi kuma shi siradin a ina yake a saman wutar jahannama yake yan uwa musulmi wallahi akwai manyan rigingimu a gaban mu mu daure mu bi Allah mu bauta wa Allah kiran mu da ake ta yi ana cewa mu rike sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wata hanyar tsira banda wannan ita kadai ce hanyar tsira duk abin da zaka yi kokari ka ga yadda annabi yayi haka kai yadda annabi yace ayi a haka kai addinin musulunci ba a yin shi da ka ana yin shi ne kamar yadda aka turo a koya maka da a ce za ka iya yi da ka da Allah ba zai sha wahalar turo annabi ya yi shekaru goma sha uku a maka ya shekara goma a madina yana karantar da wannan addinin ba saboda dole sai an koya maka shi yasa Allah ya turo malami da zai karantar to ka kwaikwayi addinin ka daga wajen wannan malami shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka karawa annabi mu daraja sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وتوانا بيسان الديني با سيرينك كوشن الديني لدنيا babban matsalar da ake samu kenan wato ya zai kwatanta addini da duniya wai saboda kai mai yin addinin kai talaka ne to sai ya rena addinin ma ya ga addinin kamar ba gaskiya bane saboda masu yin addinin Allah bai ba su kuɗi da dukiya ba sai ya ɗauka cewa to ai to ai addinin ma kenan ba gaskiya bane musamman manya manyan mutane da dama sukan yaudaru da wannan in ka zo kana wa'azi ma sai su ga kamar ma baka da aikin yi ne wai wa'azi ma sai su kamar ma rashin aikin yi ne in ba rashin aikin yi ba za a damu mutane a ce sai an yi wa'azi shi sai ka zo wajen mutum kana masa magana addini kana magana islam shi kuma ya kura maka ido haka ne shi gani yake shirme kake ba abin da ya kamata a maida hankali kai shi ke ba kana ce masa islam ga abin da musulunci yana ok ino ino ino Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinati kafirai idan aka karanta musu ayoyin mu. wato wayanda suka zo da bayanai dalla dalla wato qala allazina kafaru lil amanu sai ka ji kafirai suna faɗa ga masu imani suna cewa da hukunci addinin ko addinin gaskiya ne to ayyul fariqai ne da mu da ku waye a cikin mu biyun nan khairun maqaman yafi wato matsayi wanda ya dace wa ahsanu nabiyya wane ne a cikinmu ya fi palo mai kyau da wurin zama da da conference hall waye a cikinmu mu da ku ya fi wannan kenan shi da me yake kwatanta addini da me yake kwatanta gaskiya da duniya yake kwatanta gaskiya in kaga mutum yana kwatanta gaskiya da duniya to bai san bai gane addini ba ne a ba wai da ka tara duniya ne ake gane kan gaskiya kake ko kan bata kake ba ina fata an fahimci wannan da me ake gane kan gaskiya kake ko kan bata kake shine ka tsaya akan qur'ani da hadisi abinda kake kansa in aka dora shi a sikelin qur'ani da hadisi za a ji nauyin sa ya kai in aka jinjira idan aka sa rariyar shari'a aka tace za a samu abinda ka zo da shi din kake aikatawa daidai yake akan qur'ani da hadisi wannan shine abinda zaka yi alfahari da shi wannan shine alamun kana kan me kana kan gaskiya amma idan kana magana mun tara motoci mun tara kuɗi mun tara mm, mm, mm, mun <laughs> mutane nuna baka san ma me ake mun gina makaranti suna nan barkatai motoci mun saya da ambulance ambulance mun <laughs> to sai me na ji ka tara motoci ka tara ambulance ambulance to haka ne sai mu koma da yika roman katolika dan su har jiragen sama suna da shi in dai da wannan za a gane gaskiya kenan su yake kan gaskiya sai mu koma can dan su har jiragen sama suna da shi dan da yika roman katolika ba su da shi wannan shine alaman kana kan gaskiya kuma abin da zai baka haushi waye ka samu kuma malami ne ke faɗin wannan kaga wannan da ciyaman na sokoto local gara zai baka npo low purchase order ka samu sakare in ka kawo wannan walfauru da gaggautawa fararun falila sai ai buce a biya ka Allah ka gafarta mana shine ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nabiyya sai ka ji kafirai suna cewa to mu da ku suwa suka fi matsayi suwa suka fi gine-gine suwa suka fi suwa suka <laughs> bari ku ji ansar da Allah ya ba su ni Allah ya ce alarama وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن وكم أهلكنا قبلهم من قوم هم أحسن أثاثا ورئيا الله يتشو وكم ديوا أهلكنا مك هلكر قبلهم كامنسو من قرن نوسو قرنوني مك هلكر دسو سألا ما دوكين سركي سمي هم أحسن أثاثا ورئيا وإن شو وإن دا مك هلكر دين wato su ne wa'anda bayan ma sun yi gine-ginen na nuna wa duniya na alfahari kuma su suka fi kowa furnitures masu kyau a cikin gine-ginen wannan shine abin da ake cewa asas abin da ake cewa asas su ne wato furnitures kun ga za a iya gina gida to gida ba zai gama cika ba sai an sa masa furnitures waɗanda suka dace shi sa za ga ana shigowa da wasu shirga shirgan kujeru ko ba haka ake ba wato three seaters two seaters one seater da carpet carpet din ma a ce a samu chinese carpet ko ba haka yake yi ba a samu wani center table a samu wani dining table kaga wani dining table din ma sai ka ce daga sama ta daya aka sauko da shi wai duka wurin cin abinci ne Allah ya ce to wa'ancan wa'anda muka halaka sun fi shirya irin wa'annan shirye-shiryen duniyar inji Allah kuma a hasanu asasa Allah ya ce wa ri'iya ka kalli mutum kuma ka gan shi ya ci ya ƙoshi ya yi ɓulɓul ya yi sumul-sumul ya yi dumul-dumul ya shiga riga da ka gan shi za ka gan shi da mazhar manzar mai kyau zai burge ka haka idan ka kalle shi da kwarjini Allah ya ce wa'yancan ga gine-gine ga furnitures sun ci sun sha sun yi teɓa sun sha manya-manyan riguna an yi abubuwa in ka kalle su ga haiba ga kwarjini kamar cikakkun mutane amma ba su bi Allah ba da ba su bi Allah ba Allah ya ce muka darkake su gaba ɗaya in ji Allah Allah yana ce maka look ka bi a hankali be careful in Allah ya baka duniya ba wai shi yake nuna kai wani abu ne a wajen Allah ba wallahi wannan duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ta kai fifiken sauro matsayi a wajen Allah da bai ba arne ya sha koda kofin ruwa a nan duniya ba ba ta kai fiffiken sauro daraja a wajen Allah ba annabi yana tafiya ya ga wani mushen dan taure wani dan tsumburburi ya ce wa zai sai wannan sabai zuga ce manzo Allah wannan yana da wa zai sai shi balle ya mutu annabi ya ce to kun ga wannan mushen dan tsumburburin dan tauren nan suka ce eh ce wallahi ya fi duniya daraja a wajen Allah me ce ce duniya Allah yana iya baka duniya ko yana son ka ko bai son ka addini shine Allah ba zai baka ba sai yana kaunar ka ya ku bayin Allah ba a hana ku nemi duniya ba musulunci ya yadda ka nemi duniya ya yadda ka nemi kuɗi amma ya zama amfanin duniyar da amfanin kuɗin shine ya zaka kai dai Allah ka samu rahama a lahira ba wai su karan kansu su din karan kansu su target ba a'a kayan aiki ne daga sauran kayayyakin aiki da ake bukata kai amfani da su ka samu tsira a wajen ubangiji Allah ka gafarta mana to shi ne Allah maɗaukin sarki yace wato hum ahsanu asasan wa riya sai Allah ya sake cewa mai Allah rabu kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu arrahman madda Allah ya ce ku saurara ku ji daurin talala da muke mutane ko ne ka musu man kana fi dhalalati wanda yake cikin bata kana cikin bata fa kabar hanyar Allah Allah ya ce to da yake duniya shi ba wani abu ne a wajen sa ba falyamdud lahu rahmanu madda Allah kuma sai ci gaba da ƙara yalwata masa duniyar sai a ƙara fara da masa ka kwana kana zina da safe ka je office ka samu 250 ka dawo ka kwana kana zina da safe ka je business kuɗi su shigo ka kwana kana luwaɗi wa shigari ka tafi kasuwa makudan kuɗi su shigo ka saba wa Allah kai shirka ka fitsare ubangiji Allah ya ta turo maka kuɗi shi yasa yanzu masu kuɗi har bautar gunki ake wallahi mun je wa'azi a cikin garin katsina buhari da shi muka ji a garin katsina sai ga shagya yakub musa ya zo mana da wani gunki a wajen wa'azin gunkin wata mata da goyo mace ce aka yi ta da goyo a bayanta kusan daga yana ka samo shi wani hamshakin mutum ne a katsina ya mutu ba zan gaya muku sunan shi ba saboda ba abu ne mai kyau ba to kamin ya mutu a cikin ɗakinsa personal room din shi akwai wani akwati a duk matansa ba matar da ta isa ta zo kusa da akwatin saboda tsabar matakan tsaro da ya ɗauka wa akwatin ana nan ana nan sai ya mutu mata sun ɗauka wasu dalolin amurka ne a ciki aka zo aka zagaye aka ce a buɗe a buɗe kowa na nan ana buɗewa sai aka samu gunki ne a ciki na wata mata da goyo ashe mutumin gunki yake bautawa abin bai dade ba ashe duk abin da ake mai bautar gunki ne yana koya bautar gunki kuɗi na ta shigowa gunkin mace da goyo masu bincike suka ce irin wannan gunkin na mace da goyo to wanda yake irin wannan tsafi da wannan gunkin mai tsafi da jarirai ne shine suke suke bauta irin wannan gunki kenan kila banda Allah babu wanda ya san jinin jariran da ya sha sai aka ce to abin da magana kada kowa ya ji to ashe ɗaya daga cikin matansa ta fahimci sunna ta ce wallahi sai an fasa kwai kowa ya ji ba za a binne wannan ba aka ce me yasa ta ce saboda sauran jama'a musulmi sun ɗauka musulmi ne za su ce Allah ya ji kanshi dole mu tona asirinsa a gane arne ne original kar a sha wahalan cewa Allah ya ji kanshi shi ne ta ɗauko wannan gunkin aka kawo wa malam yakubu musa malam yakubu musa a wajen wa'azi za mu yi wa'azi a nan kofar yadul qur'an ya daga ya ce to jama'a ku ga duk wa'azin nan da ake yi ashe har yanzu a cikin manya manyan mu akwai wanda gunki suke bautawa kuma suna da aqidar kuɗi da suke samu da ci gaba da abubuwa da suke samu wannan gunkin ne yake basu haka aka rinka miƙo shi mala abakar gireci a miƙo mashi ya taba ya shaida ya taba aka miƙo mu aka ce in taba na ce mm, mm, ban san taba bala'i adabo adabo a sauka lafiya to shine man kana fi dalalati falyamdud lahu arrahmanu madda duk sanda kaga kana saba wa Allah amma kudi na shigo maka kana saba wa Allah lafiyar ka kalwa Allah ko ciwon kai bai hada ka da shi ba kana saba wa Allah kana samun promotion a office kana saba wa Allah kana samun ci gaba a siyasar ka kana saba wa Allah ka na rayuwa komai na tafiya daidai to ka dawo ka zauna kai kuka ka zubar da hawaye wannan ya nuna a jahannama a can karkashin jahannaman Allah yake so ya kai ka Allah ka gafarta mana wasu malamai suka ce man kana fi dalalati falyamdullahu rahmanu madda wannan ita ce mubahala da aka ce annabi yayi tare da mushrikai mubahala da annabi zai yi tare da suwa tare da mushrikai Allah ya sa annabi yayi mubahala tare da yahudawa ya sa shi mubahala tare da nasara to wannan kuma ita ce mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tare da mushrikai to in mun dauke shi a babin mubahala kenan ma'anar aya shine man kana fi dalalati ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mushrikan nan su zo ba sun ce akan bata kake ba to su zo ga ka ga su ayi addu'a ga addu'a yadda za a yi ta man kana fi dalalati duk wanda cikin mu ke kan bata ko ni annabi da na ko kuma ku mushrikai in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to falyamdud lahu rahmanu madda Allah maɗaukin sarki ya yalwata masa azaba ya ƙara faɗaɗa masa ita in kun yadda ku zo mu yi wannan mubahala tare da ku ba shirkin da yadda ya zo yi wannan mubahala tare da wa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan falyamdullahu rahmanu madda wato yalwatawa ta azaba kenan to wasu malamai suka ce ayar tana magana ne akan babin ne akan babin mubahala Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce hatta idza ra'aw ma yu'aduna حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة تكاكا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا to ita wannan aya sai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دفعتا الله سبحانه وتعالى أنفعنا الدمو daga abin da muka saurara Allah shi gafarta malam akwai tambaya guda da za a ansa muna a shi akwai wani uzuri ko dalili da mutane ba su kan daura auren rake cikin ramadana duk da zama wa shi mota mafi alkhairi ana daura aure gabanin ramadana wanda ba ba sai a ce sai baya kuma shin akwai wani hujja ga haka ko ko dai al'ada ne daura aure a ne wata a ana daura aure ina fata an fahimci wannan eh, idan ma wai watan da aka fi son daura aure da yawa ne ba watan sha'aban ne watan kamin ramadan aka fi son daura aure da sosai ba an fi son daura aure da yawa a watan shawwal watan bayan azumin fiye da watan kamin azumin kun gane wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha a cikin wani wata ba ku an samu ba a cikin watan Shawwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha radiyallahu anha a cikin wani wata ta tare ba ta tare ba sai bayan shekara uku amma a wani wata ta tare a watan Shawwal a cikin wani wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Sauda bintu Zam'a a cikin watan Shawwal ina fata fahimci wannan saboda haka ba ka'ida bace ko doka cewa ba za a daura aure a cikin watan ramadan ba ya halatta a daura a sha'aban ya halatta a daura a ramadan ya halatta a daura shawwal daga san da sharuɗa suka cika ga mai nema ga amarya ga waliyai lokaci yayi ga tadaki a daura aure kawai ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام انا muke takaitawa tare da gayyata mala bakar umar marafa silame yazo